Wasu malaman makarantun sakandare a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun kuka tare da nuna damuwa akan wasu kuɗaɗe da suka ce ana zabtarewa daga cikin albashinsu da sunan za a ba su bashin na'urar laptop amma yanzu kusan shekara guda kenan babu labari. malaman dai da suka same mu a ofishinmu a cikin wani yanayi na ɓacin rai da suka nemi a saka sunayensu sun ce lamarin fa yana matuƙar ɗaure masu kai ganin yadda kawowa yanzu an cire masu makudan kuɗaɗe da sunan wannan bashi sannan a ɗaya gefen ana cire wasu kuɗaɗen na basu horo akan na'urar amma kawowa yanzu babu wani bayani kamar yadda suke cewa mu dai kukanmu shine mun zo nan ne bayyana da ɓacin ranmu game da abin da ke faruwa nan sama da wata goma sha ɗaya nan muke experiencing wasu deduction daga salary namu a kowane month ana cire mana 2100 naira mun zo mun samu bayani daga nut after deduction kenan cewa za a ba mu laptop ne har maganan gan da nake maka a yau october har yau ba mu ma me uh, laptop din ba ku nawa ne ake cire malaman nan koko duk gaba ɗaya malaman secondary na Niger ne to duk dukkan wani secondary school da ka sani a Niger State dukkan su kamar jimilla kuna da adadin kuɗin da aka cire mu a adadin kuɗin da aka cire an cire mana 147 million kenan a wannan watanni goma din kira za mu yi ga ƙungiyar malaman makaranta da su mana malamai adalci in aka duba albashin malaman makaranta nawa yake samu to da farko dai na tuntuɓi babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Alhaji Sha'ibu Adamu inda ya ce ya san da maganar kuma ya zuwa yanzu ma sun ba da umarnin da a dakatar da cire waɗannan kuɗaɗe. sai dai bai yarda na ɗauki muryarsa ba, ya ce idan ina son ƙarin bayani in tuntuɓi jami'in yaɗa labarai na gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba. Na kira shi ta wayar salula inda ya ce lamari ne da suka gada daga tsohuwar gwamnatin da ta gabata, amma ya ce suna tattaunawa akan maganar. Eh, na kira shugaban kungiyar shugabannin makarantun sakandare na jihar Niger Malam Kudu Kacha amma ya ce yana kan hanyarsa ta zuwa Jos baya da sukunin yin magana. To amma sakataren kungiyar malaman makarantu ta jihar Niger Comrade Labaran Garba ga abin da yake cewa akan wannan batu a zantawar da ne da shi ta waya. To sai in ji mamaki wai su malamai ne za kuma wato ku je ku ga malamai fa ga halin da ake ciki so sai abin ya daure mana kai in akwai wani malamin da zai fito yau ya ce a ah, an cire wannan kuɗi ga baki ɗaya ba ba a yi wannan training ba ba shi tablet ba to abin akwai daura kai. Comrade Labaran Garba sakataren kungiyar malaman makarantu ta jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.